wa أجمعين a karatu da muke a wannan littafi na manzuma na al'adabu shar'iyya al'alfiya fil adabi ash-shar'iyya na al-imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahma zamu yi karatu darasi na 56 an ba manta ba darasin da ya gabata muna karatu ne a fasalin da yake ta bai'ul asiri wal inabi wash-sharabi wa alati wa mu'amalati man haram malai fasalin da yake magana akan bai'ul asir sayar da al'asir shine tsimi wal inab da inabi wal sharab da ababen sha mana waɗanda suke taɓa hankali kayan maye ke wa alatin lahwi da kuma sayar da kayan wargi kayan kaɗe-kaɗe mai hukuncinsa wa mu'amalati man khalas al-haram da bayani akan mu'amala da mutumin da dukiyarsa ta cuɗanya haram da kuma halal kaga kenan zai magana akan abu uku a wannan fasali kamar yadda muka yi bayani sayar da abin da za a yi maye da shi na biyu kuma sayar da kayan kaɗe-kaɗe na uku kuma mu'amala da mutumin da yake dukiyarsa yana cuɗanya ta da haram mun karanta wasu baituka a wannan fasali inda malai ke cewa وبيع عصير للمخمر باطل كذا عنب مع كل عون للمفسد yace wa bai'u asirin sayar da wato tsimi lil ko abinda za a yi tsimi abinda za a a mai da shi giya lil ga wanda yake sana'a giya ba filin duk sai da abinda zai taimaka masa akan giya haramun ne ba wannan bataccen al'amari ne bai mutum ya sayar da abin da za a yi giya da shi ba kaza inabun haka inibi wanda ake matse shi a yi shi ma dai kayan maye ma a kulle aunin tare da ma dukkan wani taimakawa lai ga mai barna bai halatta musulmi ya taimakawa wani akan barna ba ya sayan masa da abin da zai yi amfani da shi wajen yin abin da yake na barna kowace iri mun karanta in ba manta ba darasi da ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an rawaito yana cewa lu'ina ko la'ana al-khamra Allah ta'ala ya la'anci inna Allah la'ana al-khamra Allah ya la'anci giya wa asiraha da wanda yake tatsatta wa mu'tasiraha da wanda yake taimakawa wajen tatsatta wato asiraha wanda yake san'anta da da wanda yake taimaka masa akan sana'ar wa sharibaha da wanda yake shanta wa amilaha da wanda yake dakonta wal mahmula ilayhi da wanda ake kai masa ajiyarta ajiyarta a dauki giyar a kai masa wa bai'aha da mai sai da ita wa mubta'aha da wanda yake dillancinta wanda zai saya dan ya saida wa taqiha da wanda in an zo sha yake bada yake shayarwa wa akila samaniha da wanda ya ci kudin giya dukkanin sun shiga la'anta ta Allah a wata a riwaya ta wannan, wannan hadisi yace lu'ina fil khamri ashara Allah an ci abu goma a cikin giya sune waɗannan da aka ambata ita kanta da duk wani wanda yake mu'amala da ita ta nesa ko ta kusa saboda haka bai halatta ka taimaka ka sayarwa wanda zai zai san'anta giya da abin da zai san'anta na hatsi ko na inibi ba yace ka in li shurrabin wa aklin wa jawzatin li qimarin wa jawzatin qimari wa shatranjin wa sayfin li ka sham'in li shurrabin bai halatta ka sayar da shama yana nufin wani abu ne da ake ake wato yin shi kamar abin da ake toshe bakin kwalba da shi shama kamar abin kendal akwai yadda suke sananta domin in an yi kwalba giya sai a rika da wannan to kowannan bai halatta ka sayar da wanda zai yi ba kenan ba za ka yi sayar da kwalba ga wanda zai giya ba ba za ka sayar da wani abin da zai ba wai giyar bakanta har da abin da za a taimaka wajen mai wajen haɗa ta haka nan wa akalin wa jauzatin bai halatta ka sayar da jauza ba shi ne a kwallon da ake yin dara da shi alkimar kwallon da ake dara da shi tatta domin eh, kwallo da ake dara wani nau'i ne a za ka samu a wani waje ka sai da haramun ne saboda me da shi ake yin dara wa shatranjin da kuma sayar da kayan ludo shine shatranj ma'ana abin da ake yin wannan dara tebur din nan da shi chess ake cewa da shatranj za a wani teburi da suke da wani abin nan ana mummotsa su to shine shatranj haramun ne ka sai da wannan wa sayfin haramun ne ka sai da takobi li utadin ga wanda yake ta'addanci haramun ne ka sai da takobi kamar yadda muka buga misali ana amfani da addamu a nan wajen gona ko wajen tsara abu kowa ne to amma in ka fahimci za a yi amfani da shi ne wajen ta'addanci fada to bai halatta ka sayar ba in an zo sai in ka sayar to ja abin da aka jinin da aka zabar da shi kai ma kana da kamasho ko yadda ake magana misali da muka buga a darasi da gabata kayan da 'yan daba suke amfani da shi wannan barandami da dambunan da wane ne da wane ne duk sana'anta shi ake yi to masu yi duk inda aka kashe mutum da wannan yana da kamasho wanda ya saida ya sanata ya saida in an kashe mutum goma kai dai ka san girman kisa laifin kisa to duk wanda ya sayar da makami aka yi kisa ko aka yi ta'addanci to shi ma da shi yana da kamashu a wannan laifin to haramun ne ka sai da wannan abin da zai taimaka wajen laifi wajen laifi wa duftin haramun ne ka sai da duf shine wannan bandiri duf irin kamar wani abu da ake kida mutanen da suna yin kamar bandiri da shi shine duk wa mizmar da kuma mizmar shine mulu wanda ake yin kamar ake gogawa ake kiɗa da shi wa jariyatul ghina a zamanin da ana sai da kuyangi yan mata masu waka yan mata masu waka sai a je a sayo eh, ta koyi waka ta zama kuyanga ce za a je a mata train baiwa to sai a rika ba da hayarta ko a rika amfani da ita wajen waki ana ba da kuɗi ana samun kuɗi da ita haramun ne mutum ya ba da haya na kuyanga da za ta rika zuwa tana yin waka ko kuma ya rika amfani da ita wajen zuwa yana yin da ita tana yin waka ana biyan shi kuɗi wa'udin da kuma ud ne garaya ita ce ud garaya wani ijari zalika kuma haramun ne ka saya ka rika ba da haya haramun ne ka sai aka rika bada haya kamar yadda nace za a ku yanga ta iya waka sai a rika bada haya tan za a yi wani wani abu na inda za a yi wake-wake haramun ne to yanzu tunda babu wani yango amma akwai ai wanda yake director shine ugan abin nan zai kai ta inda za a yi waka kuma ta yi waka sai a zo a dan bata wani abu shi kuma ya dauko shine abin nan kamar yayi kamfani yana daukan mawaka mata wanda ana yi ana yi yanzu ma'ana ita ta iya waka ko kuma zai kai a yi mata a koyar da ita sai ta zama kamar kamfani in za ta je ta yi waka shi zai abin nan yana da kayan kiɗa da waye sannan kuma ana ba shi kudin haramun ne wannan abin nan suhutu ne wannan kudi ne na kazanta wanda ake amfani da mata suna waka ana biyan kudi wani ya jari zalika haramun ne mutum ya tara kayan abin nan kiɗa domin ya rika ba da haya ana haya mala yace dudi ka nisanci wannan aikin domin haramun ne domin haramun ne ina tsamman zai yi wahala ka samu wani malami na musulunci kowane iri ne kowane irin malami na musulunci ka je ka ce masa me hukuncin mace ta rika yin waka ana ana biyanta ta zama sana'ar ta ita ce waka zai yi wahala bal ina gani kamar da ba zai yiwu ba ma ya ce maka halan ne ko za ka malamin zai ce halan ne mace ta rika waka ana biyanta duk lalacewar malamin kowane irin malami ne inda ake rigima shine a yi waka da sunan addini wai suna ganin cewa za a iya waka kamar inda ake yabo da waye wannan wani abu ne wanda ah, mu dai mun san addini shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin halifofi guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ba mu taba jin an yi addini neman yardar Allah neman kusanci da Allah samun lada da yin waka ba ba mu sani ba kuma babu wanda zai ce ma an yi a zamanin annabi ta salama ko zamanin abubakar ko umar ko usman ko aliyu babu wannan magana ba magana ce ayi yi waka don a nemi yadda Allah ma na waka don a samu lada wannan ba addini ba ne babu inda aka ce waka ana yi dan kamar misali ka yi ka karanta ƙur'ani ko ka yi zikiri ka yi salati ko ka wannan kowa ya san aikin lada ne ana baka dukkan nasiya nasi ya tabbata amma waka ka yi ta ka samu a ce ka samu lada a ce mai misali man ja abil hasani ta fala wa ashur amsali an kai aikin kwarai a baka lada goma a ce to in kai waka za babu wanda zai gaya ma wannan babu shi duk lalacewar malami ba zai ce akwai babu shi to bare kuma a ce mace ce bare kuma a ce an hada da kayan molo da kayan kida kuma za ta matsa matsayin muryarta ayi waye ya zama dai kamar wani abu ne na tallan wani abin da yake na alfasha kuma da sunan cewa neman yardar Allah ake wannan babu shi gaskiya to bare kuma wanda dama ba wannan bane ba ma bai da alaka da addini ana yi ne kawai dan abin nan tashewar duniya kawai kaga babu wanda zai ce halan ne sai dai kawai a ce ana yi ne saboda a ji dadi kuma ba mu san inda malamin da zai ce ya halatta mace ta yi waka ji dadi ba babu malamin da zai faɗo wannan in ya faɗo wannan kuma fasike ne domin ita kanta wakar ma malamai sun yi magana akan cewa haramun ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi da yudilla an sabilillahi da gairi malamin suka ce an rawaito daga Abdullah na Musulina ce lahwal hadisi shine dai wannan abin da ake a je a ce ku yanga ta rika yin waka dan a kaga ana yi ne saddun an sabilillah dan a hana mutane jin Qur'ani da kuma addini sai a ce bari a kawo abin da zai dauke musu hankali to kaga wannan bawon da zai ce halal babu shi ko na irin malami saboda haka babu wani dalilin da za a mai da wannan sana'a a rika samun kuɗi da wannan haramun ne in jima'a kada bai ma'murin bi sa'il li juma'atin bayan ya gama wannan sai ce kaza haka nan bai ma'murin bi sa'in wanda yake an umarce shi da zuwa juma'a sa'i li juma'atin domin Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati au ila dhikrillah wa aka kira da wa aka ce je abin nan yayi ta'ayi da ila zikrillah ya ayyuhal ladina amanu masu imani din mai imani idan aka kira sallar juma'a to komai ya haramta gare shi sai zuwa sallar juma'a in dai ma'murin ne bi sa'il juma'ati an umarce shi da zuwa juma'a shine namiji ne mazaunin gida ne ba matafiyi ba mai lafiya ne mai hankali baligi wannan wajibi in an kira juma'a duk abin da yake bari dan me Allah ya ce fas'au ila zikrillah ku bar duk abin da kuke kuje juma'a shine zikrillah juma'a saboda haka babu wani dalilin da mutum zai yi ciniki bayan an ce Allahu akbar limamin juma'a ya kira to ciniki ya haramta ciniki ya haramta idan an zana sani idan mai kiran sallah na biyu ya kira wa anhu amma an rawaito daga Imam Ahmad alladhi tudi wai suka ce a ruwaya da aka abin nan karbo daga Imam Ahmad yace a'a tun kiran sallar farko ne domin lokacin da aka kira sallar farko ana ce a lokaci yayi ne ya zo shi kuma na biyu dama liman ya hau mambariyar so kiran sallar farko kama a ce maka je ka kai wanka je ka rufe abin kasuwarka je ka kakkinsa domin tsakanin kiran farko da na biyu ai dab da dab ne sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu shine ya yace a rika kiran sallar farko domin lokacin Madina ta girma kuma tunda za a kira ne kan hasumiya mutum ne zai kira muryarsa ba dole ta yi nisa ba ba irin zamani yanzu da ake da lasfika ba ko ake da agogo mutum zai iya gani saboda haka madina ta yi fadi sai ya ce a kira sallah kafin juma'a dab domin mutane san cewa lokaci duk wanda ya ji zai gaya wanda bai ji ba tunda aka ga an kira farko za a je a yi wanka za a je a kintsa sannan kuma kira na biyu da maliman ya hau membari to wasu malamai suka ce kira na farkon a kira na biyun shine aka haramta ciniki Ya ce amma wa anhu an rawaito a wata riwaya daga imamu Ahmad allazi tuji cewa a'a tun na farko ma haramun ne mutum ya yi kasuwanci yayi ciniki don an yi cinikin kuma to cinikin ɓataccen ciniki ne ɓataccen ciniki ne ko da an yi ciniki bai kullu ba in ji wasu malamai suka ce in an yi wannan cinikin cinikin batil ne ɓataccen ciniki ne mana ima an kira juma'a mutum ya ci gaba da harkar kasuwa duk abin da ya sayar a wannan daga lokacin da liman ya hau mimbari har zuwa a gama juma'a sunan shi ɓataccen ciniki abin da aka yi ciniki haramun ne sai dai iya wanda yake da izini na ba sai ya je juma kamar mace in ita za ta yi kaga dama ba dole sai ta je ba an gane ko ko wanda ba da lafiya yana bukata ya sai magani misali a wajen mace ko a shagon da watakila mace ce sai da abin wannan kaga da duwaye nan ba suna da hanzari amma wanda yake an umarce da zuwa juma'a haramun ne ya ce ne kazal hukumu fi ma za ka min wakti ghairiha ba juma'a kadai ba kazal hukumu malai ce kamar haka ne hukunci fi ma za ka min gairi ha dangane da ma za ka lokacin da ya kunci fi wakti gairi min gairi ha na lokacin wata sallar ba juma'a kadai ba yanzu misali idan ana ciniki a wani waje kuma eh, bin nan a masallaci an ce kad sala to shi kenan duk wani ciniki da aka yi haramun ne musulmi ya yi ciniki alhali an ce kad sala a masallaci dole ban domin mai Allah ya umarce shi da tsaye da sallah in aka ce hayya ala salah to duk abin da kake ya waje baka yi ne ka bari an ce kai gaggawa zuwa ga abin nan sallah kai gaggawa zuwa babban rabu to bare kuma an ce ka mata salah an ce an an tsaye da sallah to duk wani abin da zaka yi bayan ka kama sallah sunan shi haram sunan shi haram ba ta ce bai halatta ko da ba juma'a ba domin Allah ya yi umarni in je lokacin sallah ya yi a bar komai a yi me a tsaye da sallah shine ma yake kadal hukumu haka nan hukunci yake fi ma ka min waqti a dangane da lokacin da ya kunci mana ana ciniki sai aka ce kaska mace sallah dole a bar cinikin je a yi sallah domin lokaci yi kunci an ce kaska mace sallah an gama kawai za a shiga sallah ne wa min al an anha bi awsadi amma wa ka inganta sallah min al-ma'zur na wanda yake da uzuri Shi ne mara lafiya shine matafiyi ne mace shi ne yaro karami wannan kan dama ba dole ba su je juma'a juma'a bata waje ba a akan su to waɗannan dan sun yi ciniki ko sun yi wani abun lokacin da ake a juma'a to wannan babu komai a su wannan sallar ta inganta wa harmu ijarul kilabi wa bai'uha haramun ne a ba da hayar karnuka ijarul kilab wa bai'uha ko a sai da karnuka bi da khilafin ya yace wannan kuma babu sabani a cikin wannan magana a wajen mu lam yuqayyad bai da wani kaidi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aje kare sai kare na al'amari uku da aka ambata illa limashiyatin aw zar'in aw sai sai dai dan mashiya masu kiwo sukan tafi da karnuka domin suna taya su kiwo wannan uzuri ne ko kuma zara gona akan aje karnuka a gona saboda tsaro na gona ko kuma ainihin sai farauta waɗannan guda uku su kadai aka bada a damar a aje kare amma ba haka ba ba a aje kare mutum bai aje kare dan ado ko kuma jin daɗi baya aje kare haramun ne saboda haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an samanil kalbi a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito manzo Allah ya haramta kudin kare cinikin kare kudin da aka sai da kare aka samu harabin nan ne khabis ne ma'ana kazanta ne haramun ne a sai da kare an gane ko wa hulwan alkahin da kuma kudin da aka ba wa boka yayi bokanci haramun ne shi ma khabis ne kazanta ne wa ma'ad albaghi da kudin da aka ba matar banza duk wannan khabis ne kazanta ne saboda haka haramun ne a ci waɗannan kudi a ciki akwai samanul kal ba a sai da kare ba a sai da kare to ya za a yi kenan sai dai a ba da kyautar shi wana in wani yana bukata zai yi kiwo yana in yi je yana wani yana da kare ta haihu ya bari ya ba shi ce to shi kuma ya rena ya kiwo ko kuma a mai farauta ya nema a wajen wayan da suke harka irin tasa da makamancin wani an gane ko sai dai malamai suna cewa to ai akwai karnukan da ake koya musu wato ilimi na cewa ai kaza ai kaza ko ba haka ba da shi ma sai an masa tadribi sai an koyar da shi to idan mutum eh, ya je ya samu kare da aka wa tadribi sai dai ya biya ladan tadribin amma ba sayan karen ne ya biya ladan kudin da aka yi wa karen training aka koya masa abubuwa wannan kan kaga dan zai yi kaza zai yi kaza da wannan kuma malamai suna jingina karen farauta ko karen gadin gona zuwa karen gadin gida saboda inda za a yi gadin gona domin babu aula a yi gadin saboda abin da yake gida ya fi daraja fiye da wanda yake gona kuma gona ai arziki ne a gona ba a so abin nan a shiga a yi ta'adi to na ga gida to kenan in mutum zai aje kare a gida saboda tsaron eh, abin nan to shi ma malamin suka ce za a yi eh, abin nan ilhakin sa da a jingina shi da abin nan karen gona saboda ana ajiya saboda a eh, tsaro ne an gane ko to saboda haka haramun ne a sai da kare ko a yi cinikin kare wannan ya ce bi da khilafin na malamai ba su yi sabani kan kudin kare ba ko cinikin kare kayyar da babu kaidi a cikin wannan babu iyakar da aka ce ma'ana an ce sai kaza sai kaza a duk babu wannan magana wa kurhum bila hadr mubaya'at ta tamawwala min hillin wa hadrin munakkali ce wa kurhun makaruhi ne abin ki bila hazirin amma ba za a ce haram ba ne shine hadr haram kenan makaruhi ne ba haram ba ne. mubaya'at A ayi ciniki da mutumin da tamawwala min halil muhabbin yana hulɗa da haram da halal munakkadi abin ki abin kazanta ma'ana mutum yana hulɗo da iri biyu yana hulɗa da wancan yana hulɗa da wancan na haram da kuma halal to kai in ka zo saya halal din inda akwai a wajen wani wanda baya hulɗa da haram da yaji an gane ko to amma in ya zamo shi dole sai a wajen zaka samu ba za ka samu bukatar ka a wajen wani ba sai wannan da ya cuɗan ya kasuwancinsa da haram da halal to wanka ka je sayan halal sai ka sayi halal ɗinka ba laifi ma'ana ba haram ba ne amma dai makaruri ne da za ka saya a wani waje hakan shi ya fi alheri mutumin da yake hulɗa da haram da halal sai ka ka guje masa saboda me saboda yana yana cuɗanya abin da yake haram da halal a dukiyarsa amma in ya zama ba makawa dole sai wajen za ka samu bukatar kato malam yace makaruri ne amma ba haram ba wa ma'lumu hadrin minhu hadrin yace wa ma'lumu hadrin minhu hadir wa mubahun wa shubuhati mubham hududi yace wa wa ma'lumu hadrin amma abinda ka san haram ne ma'lumu an san haram ne minhu a cikin wannan hadir ka nisance shi domin haram ne mubahun amma abinda ka san ne ya halarta kai mu'amala da shi abinda ka san haram ne haram ne ka yi mu'amala da shi hmm. ma'ana ka san haram ne to ba kai ba shi ba ka da uzuri ka nesance shi ne hasbir ka yadda cewa haram ne ka ba haram domin Allah ya hana mu'amala da haram wa hilluhu mubahun abinda ka san halal ne ka je ka yi ka ya halatta wa fi shubahati amma akwai wanda yake tsaka-tsakiya shine shubha mubhamu hududi ka sa shi a cikin mubham abinda yake ya wato yana an kasa gane wato ya yake ne mubham ya ya rikitar domin dama shi ba ita ce ta rikita ta yi kama da haram ta yi kama da halal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi innal halala bayyin wa innal harama yake bainahuma umurun mushtabihat to shine yace wa malumu hazrin hazrin min hazrin da abin da ka san haram ne ka ne sance shi haram ne baka da hanzari baka da uzuri ba za ka ce ba ai dan kaza dan kaza shi haram in dai ba ya kai ga hanzarin da shari'a ta ba da dama ba wani hanzari ne shari'a ta ba da dama ne abin da za a rasa rai ko a rasa wata gaba abin da za a rasa rai misali mutum ya shaƙe kuma ba abin da zai gusar da wannan shaƙewa ɗin wani abu ya yi abu kogoransa ya shaƙe sai dole aka ga haram ne haram ɗin kuma aka ce ba za a bashi ba sai in ya saya to kaga dole ya mai, a saya don maza maza a gusar da wannan shan in ba haka ba zai iya mutuwa to akan ya mutu to sai a yi amfani da wannan domin kamar je mutumin da ya ga mushe ne yana tafiya kuma ya rasa abin da zai ci sai mushe kaga ƙur'ani ya yi ne ya ba shi uzuri to shine in an ce uzuri shine abin da za a rasa rai ko a rasa gaba an gane ko to wannan shine ake ba da hanzari abinda in ba a yi ba za a mutu ko za a rasa wata gaba da take ma'ana muhimmiya a cikin ɗan adam to wannan dole shi yasa za ga yanzu ana sayar da maganin da in ba dan wani guzuri ba ba a sai da shi ga kowa saboda me saboda ai yana da illa amma ana kuma magani da shi kamar yanzu a ce guba misali ai ana magani da guba a guba kuma tana kisa kenan sai in an bukaci larurar cewa za a yi amfani da ita wajen wani abin da yake dole ne to wannan kaga za a iya sai amma guba haram ce a sai da guba saboda duk abin da yake khabith ai ba za a sai da shi khabith shine duk abin da yake mai cutarwa kazanta yanzu a sai maciji ne kai kai ado da shi ka aje a dakin ka me za ka yi da maciji to bare kuma a ce gubar ma ba ma macijin ba gubar sa za ka sai ka aje kai ne ai wannan yana da hatsari duk abin da zai iya halakar da wani ko ya cutar da shi kabe haramun ne sai idan akwai hanzari shi ne ce wa ma'lumu hazrin minhu hazir duk abin da ka san haram ne ne sance shi haram Allah ya hana wa illuhu mubah duk abin da ka san halin ne ya halatta kai mu'amala da shi wa fi shubuhati mubhamu dudi amma duk abin da yake shubha ne shine mubham abin da yake ya rikitar to ka sanya shi cikin abin da zaka nisanta domin ya ce faman waka a fi shubuhati waka a fil harami in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fada cikin shubuha ya fada cikin haram duk da cewa shubuha ta yi kama da halal ta yi kama da domin ya ce bai na kuma umurin mushtabihat kama da halal kama da haram amma a ƙarshe me yace yace wa man waqa'a fi shubuhati a fil harami. wanda ya fada shubuha ce ai ba wani abu to zai fada cikin haram sai ya buga misali alaihi salatu wassalam yace karrahi yar'a haula al-hima kamar mai kiwo da dabbobinsa a bakin danga a bakin gona wai ya ce a ba komai ai zan yi tsare dabba sai ya zai yi tsare ta zai an ma shi za ta fada ku an yarta fi kadan ya rage dabbo za ta fada cikin gona to kaga haramun ne je kusa da gonar in ya san ba zai iya kuma ma ai ba zai iya kiyaye dabbar ta ba to haramun ne ka je shubha ka ce a ai kai baka da matsala a haramun ne duk shubha in ka fada zaka fada cikin me haram haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yace shubha ka ne sanke wa yazdadu tawran aw yaqillu istibahuhu walakin da'wa al-mushtari al-hazra fardudi yace wa yazdadu tawran aw yaqillu istibahuhu ita shubha iri biyu akwai wacce take yazdadu tauran wato rikicinta ya yi yawa kakata ta fi kusa da ne da haram au ya kallu shi ba ko kuma a'a shubar ba wai tantan bane ta yi kusa da haram an gane ko shuba za ga wata kusan ba za ka ce kawai duk wanda ya yasa cewa ya aikata haram domin ta yi kusa da haram duk da cewa in ka duba ta ba za ka ce mata haram kai tsaye ba amma kuma ta kusa da haram da yawa sai kusa da haram da yawa wata kuma shubha ce wacce za ka da ita ta ba ta yi kusa da haram da yawa ba Shi shine yake wai za zaru tawran aw ba istibahu wani lokaci za ga shubar ta yi nisa wani lokaci kuma ta yi kaɗan ta yi yawa ko ta yi kaɗan walakin na da'awar mushiyar hazara fardudi sai dai kuma in mutum ya yi da'awa cewa wannan haram ne to wannan mayar da maganarsa sai in ya kama hujja duk abin da mutum ya ce wannan haram ne an gane ko to ya kawo hujja akan haramci in dai bai da hujja to ba haram bane sai ya ka dalili na shari'a da ya haramta abin da zai haramta duk wanda ya ce maka abu kaza haramun ne to ana bin sa bashin hujja ya kawo dalili in ba haka ba in bai da hujja a shari'a misali zai ta shubaha ne to in shubaha ne yi mana bayanin yadda ya zama haramun mana dole sai ya kawo shaida sai ya kawo hujja in dai shubaha ce to sai dai in ta ta zama ta fito fili a matsayin cewa haramun kamar yadda muka buga misali sai yadda adda misali halarce tun da ai ana amfani da ita a gona da ina da ina ko ba ka ba to amma lokacin da ake rigima ake ma'ana tsakanin mutane wannan sai da adda kuma mutum ya zo kana ganin yanayin sa cewa yana cikin masu fitina masu rigima yanzu misali za ka ce ai kai kan adda ya halarta ka saida jiya ka saida ita yau ma sai ka saida kaga wannan baka bukatar sai an gaya maka ka san ba daidai bane saboda ka fahimci zai amfani da ita ne wajen mai ta'addanci saboda haka akwai abin da ko kuma zai misali abin da muke fada misali ga abin da ake kerawa wannan baran dami misali amma aikata za su iya saya ko ba ka ba amma idan ma'aikaci ne na hukuma zai amfani da shi wajen misali tsaro to ina ga wanda yake shi kuma zai amfani wajen ta'addanci baya bukata har sai an yi bayani idan mutum ya ce abu eh, haram ne to ya kamata ya kawo hujja kan jimala wa yakrahu bai'un wabtiya'un bi mawsil adh-dhalamati بموطن الظلمات او غصب لقصد التدخل وجه ويكره بيع مكروه نيك يتنكي كسياء وابتياء كو كسيدا بموطن الظلمات عند اكي ظالم الظلمات شيني أبن ديكي مظالم مظالم شيني واتو kwace da ake yi da kuma nuna ƙarfi musamman na hukuma musamman na hukuma akwai inda hukuma za ta nuna karfi ta kwace wasu kaya ko ta yi makamancin wannan in dai ba da hakki ba ne to haramun ne ka je irin wannan waje ka yi ciniki ka saya ko makaruhi ne in ji malam augat ko wajen da aka kwace waje ne aka yi kwace sai kuma aka mai da wajen ana yin wani abin da yake ko na cinikayya ko na wani abin da kake da bukata to malam ce makaruhi ne ka je irin wannan waje ka biya bukatarka da kasance daga hudu saboda mai ka gujewa abin da yake yana da alaka da haram abin da yake da alaka da me misali na wannan shine kayan da customs suke kwacewa a Najeriya kaga customs suna kwace kaya amma kwacen iri biyu ne Wace na farko shine wanda mutum zai ba da cin hanci a buda tabbas an san kayan gwamnati ta shigowa da shi amma ya riga ya ba ma'aikata cin hanci ko ba haka ba sai ya shigo da kayan suka ci suka bashi hanya ya wuce amma kuma kayan laifi ne ma'ana laifi bi ma'ana gwamnati ba ta yadda a shigo da kayan ba kamar shinkafa kamar atamfa misali nake bayarwa irin da da aka haramta to kaga gwamnati ta haramta haramun ne kai mu'amala kai ma da wannan kayan an gane ko tunda an haramta to shikenan kuma mutum ya je ya siyo dukiyarsa da dukiyarsa ta halar ya zo ya bada cin hanci ya shigo da kayan sai kuma ma'aikata su sake biyo baya su kwace wannan kayan in sun kwace kuma sai ce gwanjo kaga zulmatun babu ha foka ba duhu ne na duka shi dai wanda yaje kudin sa na ne amma kuma kayan da ya siyo gwamnati bata yadda ba kuma a shari'a idan gwamnati ta hana abu dole ka hannu domin me yin da'a ga shugabanci in dai ba ya saba wa Allah da ma'aiki ba dole ne in an ce an yi dan maslahar kasa ne da maslahar al'umma dan me zaka saba haramun ne to amma da ya shigo sai ba da cin hanci shi ma haramun ko ba ka ba to kuma da ya shigo su kuma su karbi hanci kuma ne suka zo suka kwace kaga kai kuma masha Allah tun da ba ruwanka da haram abin nan abin nan abin nan ɗinka dictionary ɗinka kamus ɗinka ba haram sai ka ce ai kai gwamnati take sayarwa an gane ku aka je buhun da aka ciwo na shinkafa dubu ɗari aka ce maka dubu goma sha biyar tun da haka ake yi za a gwanjo ake cewa sai da kayan kai kuma kaje kace ai za sai kaje kace to ai kai ma ka san cewa abin da kace yana da matsala yanzu aka ce wannan shubha ne ya fito fili akan cewa akwai matsala amma akwai kayan da ake kwacewa wanda shi ba a yi irin wannan cin hancin ba za a zo da shi a boda misali babu eh, ba a biya haraji ba gwamnati ta kwace kaga wannan saba gwamnati aka yi to in aka kwace gwamnati ya halatta tunda ai doka ce ta kwace to idan ta zo ta sayar shi in ka saya ba zai fi in baka yi tsantseni ba in kuma za ka yi tsantseni irin wannan kayan duka ne sun ka je ka yi cinikin sa inda yake kai tsaye halan ne ba wani ishtibari ba wani damuwa ce amma irin wani abubuwan barin su ya ba alkhairi saboda haka ma da yake ta wai bai mun wa yawon bi zulama ce makaruhi ne ka je ka saya ko ka saida a gurin da ake ainihin wato zalunci inda ake mazalim ake kwace ake nuna ƙarfi augas ko kuma aka yi kwace a wajen filin wani ne aka kwace aka yi aka mai da shi abin nan guri da ake kar ka je wannan likazai ta zahudi domin ka da nufin cewa ka guje wa abin da yake haram domin tsantseni yana daga cikin abin da mummuni ya kamata ya tuffanta da shi kun wari'an kun agnan nan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka zamo mai tsantseni za ka zama mafi wadata cikin mutane mana an kai haƙuri halar ɗin ka tsantsa kake so to ka zama mawadaci ka samu ƙwandala ɗaya ta halar farasal ta bi maka ƙwandala uku ko goma ta wadda take da ƙura a kanta Sau da kai abin da baka ganewa shine wannan ƙurar yanzu za ka ci ba wani abu ka za za ka ci amma gobe za ka mutu kuma Allah zai tambaye ka wa an ammalihi min aina sabahu wa fima fakahu in ka mutu ka tafi lahira Allah zai tambaye ka zuciyarka kwandala ɗaya har zuwa ƙarshe na abin da ka samu a duniya ta ina ka same shi ta mai kuma ka ciyar da shi ka tafiyar da shi to kaga ba yanzu kake duba za ka ji daɗi za ka a'a duba gobe kake a kwanciyar ka ta kabari kwandala ɗaya da ka samu mai albarka ta halar faratal da ka yi haƙuri sai Allah ya wadatar da kai sai ta gamshe ka kuma ka zauna lafiya a kabarinka ka zauna lafiya a gobe kiyama amma abin da ka tara ka ji daɗin duniya kai kaza kai kaza gobe kuma za a tambaye ka a lahira me za ka ci saboda haka nisantar wannan shine war, shine tsantseni shi yafi maka alheri wa hikmatu bayin wa shira'in lidhin nuha to yanzu malam yana bayani game da hikima ta shari'a wa hikmatu bayin wa shira'in me yasa shari'a ta bada dama a yi ciniki a saya a saida wa hikmatu bayin hikimar ciniki saidawa wa shira'in da saye lizin nuha ga mutane ma abota hankula wasu bi fakirin ila kulli Shi ne dan a sadar da mabukaci wasu za ta sadar da zai fakirin mabukaci ila kulli maqsadi zuwa abin da yake da bukata Allah ya halatta cinikayya wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya don mai damgen bukata saboda wani yana da wani abin da kai baka da kai kuɗi kake da shi shi kuma yana da haja kuma kana da bukatar shi kuma zai baka kyauta ba dole kana bukatar ka bashi wani abu madadin shi kuma ya baka wannan to Allah ya halatta cinikayya cinikayya in ma ka bada kuɗi a baka haja kaya ko ka bada kaya kai musanya da kaya ko ba haka ba to ya halatta eh, ka domin biyan bukata ta mutane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi cinikayya ya saya ya saida don ya nuna maka cewa ciniki ya halatta saboda ɗan adam yana da bukata shi yasa shari'a ta ba da dama tabaraka zul ihkami tabaraka zul ihkami wal hikami allati taharu uqulul khalqi fiha fatahtadi yace tabaraka albarkatun Allah sun yawaita zul ihkami ma'abucin wato kyautata hukunci wal hikami da hikimomi domin cikin hikimarsa shi yasa ya ba wa mutane dama su yi cinikayya ya ce wa halallahu albai'a wa harrama harriba kuma ya ba da dama a yi ne a yi ƙodago ya ba da dama a yi duk nau'in abin da ya halatta ka samu arziki ko dai ta hanyar ƙarfinka ka je ka yi ƙodago ko ta hanyar kuɗinka ka yi cinikayya ya halatta ƙur'ani biyu ya ba da wannan dama ko manzan Allah salati ya yi haka nan domin manzan Allah ya yi cinikayya kuma ya yi ƙodago ya an ɗauke shi domin ya je ya yi na na khadija ta ɗauke shi a matsayin ya je mata cinikayya ta biya shi kuma ya kuma manzo Allah sallallahu ya kasance ya kiwo ga mutanen maka suna ba shi karare yan kuɗi kaga dai yayi yayi kodago sallallahu alaihi wasallam kuma yayi cinikayya dan ya nuna mana ya halatta ka je kai waɗannan dan ka samu arziki to wannan hikima ce ta ubangiji tabaraka zul ihkami albarkatun Allah sun yawaita ma'abucin hikima ko kuma ikam kyautata hukunci wal hikam da da hikimomi allati taharu qulul khalqi wanda idan mutum ya tsaya ya kalli shari'ar Allah taharu qulul khalqi hankalinsa zai lalle dimauta domin hikimar da ke cikin shari'ar ubangiji kuma idan mutum ya bi shari'a fa tahtadi zai samu shari'a zai samu shari'a domin Allah ta'ala duk abin da ya shar'anta akwai shari'a a cikin wannan fa fi kulli shay'in hikmatun wa dalalatun a kowane abu da kaga Allah ya hukunta ya shar'anta akwai hikima akwai dalala akwai abin da ke nunawa lida'in ala tauhidihi wa tafarrudi wanda ke nuna kadaituwar Allah da kuma tauhidinsa wato Allah yana da hikima cikin abin da yake shar'antawa idan da zaka tsaya ka karanta shari'a ta musulunci zaka yi mamaki cewa Allah ta'ala lalle shine ubangijin bayi abin bauta shi kadai saboda mai hikimar da ke kunshi a cikin dokokin da Allah ya sauka wa bayi mai hankali da yayi nazari zai gane wannan sai ce abaha tisabal mali min subul hilli Allah ya halatta aje a nemi dukiya ta hanyar halal min subuli hillihi ta hanyar halal fa kana ila tahsilihi kaira murshidi saboda haka ya kasance shari'ar Allah ta ganar da mutane mafi kyan ganarwa cewa ga hanyar da za ku nemi halattun ku shine mai Allah ya ce wa halallahu bai'a wa kaga hanya ta halatta ke? Allah ya halatta ciniki amma abin da ya saba wa eh, ciniki shine riba shi kan Allah ya haramta saboda riba akwai kazanta a ciki akwai zalunci a riba sai aka hana ciniki kuma akwai biyan bukata kana da dan adam a rayuwarka zaka bukaci abubuwan da kake baka da su to dole ka bayar a baka wannan halatta kuma kana da bukata a rayuwarka sannan kuma aka halatta kodago gashi nan inda abi ya duka li yajziyaka ajra ma tafsite me me me wannan bawan Allah da yazo me yake masa inni unhik abin nan uridu an unhika aidab natayya hataini ala an ta'jurani thamaniya idin ina so in aura ma ɗaya daga cikin wannan ayan na biyu da sharadi zaka yi min ainihin kodago shekara takwas kaga shi an yi kodago da sharadin me za a ba shi aure shi kuma zai yi ainihin kiwo shi ne wannan kodaban kaga ce ya halatta annaban Allah ma suna yi to saboda haka ya halatta ko manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi da dama da gaske yana cewa hadisin Imam Ahmad da wasu malamai yana cewa la'an ya'mila la'abinna la'an ya'mila ahadukum hablahu fayahtatiba dayan ku yaje ya nemi igiya yaje yayi ice a daji sun mai jihu fa yabi'ahu yazo ya saida sun mai stagni ya samu dan abin da zai wadatu fayanfa'uhu ala fayunfiqu ala nafsi dan ya biya bukatar kansa khairul lahu shi fi masa alheri min an yas'ala an-nas fi fiye da ya daina roƙon mutane kaga annabi sallallahu ya nuna ya halatta mutum yaje yayi sana'a yaje yayi ite ya saida domin ya samu halattar sa shi fi masa fiye da yaje yana roƙo yana neman mutane su bashi ko su bashi ko su hana shi saboda haka dai malam yace abaha tisaban mali Allah ya halatta neman dukiya min subul hilli ta hanyar da yake halal fa kana ila tahsilihi khaira murshidi sai ya zamo mafi alherin mai nuni zuwa ga neman arziki ma'ana an nuna maka a cikin Qur'ani da hadisi yadda zaka nemi arziki fa min fa min hukmihi ibda'una ibda'una wa umuruna dawatu irtibat illa dawatu tawahhudi famin hukumi yana daga cikin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala da ya hukunta ibda'una wa umuruna ya halishe mu ya sanya al'amuran mu zawatu sibabin wato muna da alaka ta irtibati tsakanin mu da juna la zawatu tawahhudi dan adam ba aiwo shi mai rayuwa shi kadai ba Allah da yi haka ba Allah ya yi mu mu rayu tare da juna zawatu irtibat muna da irtibati da juna da haduwa da juna shi yasa ya raba mana sana'a wannan kafinta ne wannan madinki ne wannan kowa yana da sana'arsa kai kuma ɗan kasuwa ne in ya ɗinka ka yaje ya sayan maka ka saya kai kuma ka da wani kowa yana da bukatar ɗan uwansa kowa yana da bukatar dan uwansa ne kuma yana da cikin ta'awuni alal birri wat taqwa ayi taimakeke ne akan rayuwa ta yi kyau wannan isaya wannan da wannan isana haka Allah ya yi mu shine yake fa min hukmihi cikin hukuncin Allah ibda'una wa umuruna Allah ya halice mu ya sanya al'amuran mu zawatu sibati la zawatu tawhidi ma abota irtibati ma'ana muna hada da juna wannan yi kaza wannan yi kaza mu taimaki juna dan mu rayu cikin ingantuwar rayuwa fa kullu mri'in la yastaqillu bi amri ba mutun tsaye da yake yastaqillu bi amrihi da yake rayuwa shi kadai ba tare da yana neman taimakon dan uwansa ba fa fasallana sai aka sunnanta mana sublat ta'awuni hanyoyin da zamu taimaki juna fa hasadi ku gane wannan dan ku shirya ya ku mutane haka Allah ya yi mu kowa yana da bukatar dan uwansa fa tawran bi tawkilin wa tawran bi ujratin wani lokaci zaka yi mu'amala na tawkili shine ka wakilta wani ya je yi maka wani abu shine wakala ke wa tawran bi ujratin wani lokaci kuma zaka yi ujra ne ma'ana ko da ka ayi wani abu domin ka biya bukatarka shine ujra ka yi ainihin jinga kai jinga a baka wani abu ka biya muayyanatin fi fi'li shay'in muqayyad jinga wanda za a yi ta'yini ma'ana ayyana abu kaza nake so ka biya kuɗi a yi maka ko a baka jinga wa tawran aba al-ja'l 'inda ta'azzur at wa min hadha al-mudaraba ta'dudi yace wa tawran a wani lokaci kuma aba al-jahl 'inda ta'azzur at karka manta a bayanan yace za a yi tawkili da muayyani ma'ana za a yi ujira za ka yi ciniki da abin da yake mu'ayyani ko za ka yi kodago ko jinga da abin da yake mu'ayyani me mu'ayyani ne ga gida nan na gina na ce wa yake bukata haya kace ina so na ce zan ba ka gidan nan duk wata za ka bani kaza na kuɗi kaga ga gida an gani ga kuɗi an sani ka bani kuɗi in ba ka me kaga wannan mu'ayyan ne ko mutum ya ce za ka gina ma wannan katanga nawa zan biya ya kawo siminti da kasa shi kenan ya ba kai kuma ka ce za ka biya ni kaza ka gina wannan mu'ayyan ne amma akwai lokacin da za a yi mu'amala shi jinga ce ba mu'ayyani ba saboda mai bukatar mutane ta sa shari'a ta ba da wannan damar akwai ainihin mu'amalar da ake tsakanin mutane wacce yake ba mu'ayyana ba ce akwai nau'i na jahala a ciki rashin sani zai ce shari'a ba ta yadda a yi mu'amala da rashin sani ba dole a yi mu'amala da abin da aka sani to amma inda ya zamo akwai larura sai shari'a ta ba da dama sai shari'a ta ba da mai akwai wasu ma'amalolin da akwai jahala a ciki amma shari'a ta duba bukata ta mutane kamar misali bai'u assalam salam cinikin salam me cinikin salam nau'i ne na ciniki da ake lokacin kafin musulunci akwai mutanen da suke kawo abinci daga wata ƙasa za a kawo madina misali a kawo alkama to idan an kawo za su yi ainihin noma idan shekara ta yi akwai shekarar da ake kawo kayan gona din to kenan in zaka koma sai mutanen gari sai in in zaka zo baɗi ina son buhu biyu sai ce to sai dai ka da kuɗin a je a yi maka abin nan a yi maka noman buhu biyu sai ku yi ciniki sai ka bashi kuɗin dama yana kawo kaya sai ya je in ya je lokacin da zai dawo ana kawo kaya sai ya kawo maka kaya ka gane an samu me akwai ciniki ne wanda yake ba kayan abin ba a noma shi noma ake ba noma shi ba bayan alhali an ce dole ka sayar da abin da kake gani to amma yanzu dole larura ta sami aka ba da dama cinikin assalam wasu suna cewa cinikin wai abin nan suna cewa cinikin abin nan sautu amma ba haka ba cinikin sautu ma'ana yanzu misali wani yana sayo motoci da kwatano shi ba kamfani ne da shi irin yadda yake aje mota ba a yana zuwa ya kawo mota ne kuma ka san shi sai ka ce ina son mota iri kaza mai launi kaza model kaza sai ce gaskiya irin wannan motar ana samun ta kaza ne yanzu a kwataro in kana bukata a yi ciniki tunda an ba bai ne a rasifa an siffanta abin sai ce ina bukata ce ku shi irin wannan mota kaza ke saida ce to ga kudi na amma ni ba da kudin da zai sayo maka ce ga kudi na in ka je sai ka sayo mu wannan mota kun yi ciniki da shi shi kuma zai je ya sannan i kawo maka kuma kar ku manta cinikin da zai zai ne a bisa mai tunda ai ciniki aka yi mai wahalar ta da hidda wai har mota ta kai kuma an yi ciniki kawai jira kake da lokaci da guri in lokaci kai a kama motarka kuma ka ganta cewa yadda aka yi haka ne to kaga wannan akwai nau'i na me jahala ce to amma ya halatta kamar kuma bai'ul mudaraba mudaraba shine ni ina da kuɗi kai kana kasuwa ka iya kasuwa sai ce zan baka kuɗi na an gane ku yawa ka je kai kasuwanci sannan duk ribar da muka samu za mu kasa ta kashi uku kana da ɗaya ni mai kuɗi na da biyu ka yadda na yadda to kaga yanzu shi wannan da aka bashi kuɗi mai zai yi kasuwanci zai yi mudaraba kasuwanci zai yi to yanzu an bashi kuɗi ya yi kasuwanci nawa za a samu ribar ha ba sani ba ba sani ba amma ai ana yin haka ko ba haka ba duk abin da aka samu riba to haka san faduwa ba eh shi yayi asara tunda ai riba ake rabawa kai ko mai kudi an samu asara sai karba abinda da yayi na kudin ka shi kuma yayi yayi asaran ne ayyukansa da yayi aikin da yayi na gaba kaga akwai nau'i na rashin sanin me ake ciki a ciki ko ba haka ba cewa a wannan in an yi kasuwancin nawa za a samu riba ba sani ba ba sani ba amma an yadda a yi shari'a ta ba da dama shi ne yake wa tsauran abahal jahala a wani lokaci ya ba da dama a yi mu'amala wacce akwai jahala a ciki inda ta'azzuri ta'ayyuni idan ba zai yiwu a gane hakikanin yadda abin yake ba wa min haza yana daga cikin wannan nau'i na ainihin mu'amala al-mudaraba ta'azzuri shine al-mudaraba mudaraba shine mutum yana da kuɗi ya bayar da kuɗinsa wani ya je mu'amala da ita kuɗi ya yi kasuwanci an an samu riba a raba ana iya samun riba mai yawa ana iya samun kaɗan ana ma iya rasa ribar amma shari'a ta haida da mutane suna yi shari'a ta ba da dama ilaihi ta al-asbabu fi kulli ka'in ilaihi zuwa ga Allah ne in ta al dukkan wani sababi yake tikewa yake kaiwa ga fi kulli ka'in cikin dukkan wani al'amari ne kasancewa wa minhu jami'ul amri yunhi wa yabtadi kuma duk al'amari da gani daga Allah ne ƙarshen su kuma a wajen sa abin yake farowa saboda haka duk mu'amalar da za a yi Allah shine wanda yake sanya ainihin sababi a ciki kai naka shine ka fita kai ka nema inji Allah an gane ko in ka nema shi kuma Allah ya lamunce maka shi yasa yake cewa a gurabe dama alqur'ani yake gaya mutane su fita su nema shi yasa a tun yace abaha iktisabal halli ya halam ya halatta neman ainihin mutum ya fita ya nema halalansa ya halatta saboda mai Allah ya faɗe tabbayi misali a suratul juma'a yake cewa eh, abin nan idza qudiya fantajiru fil ardi wa idza qudiyat as-salatu fantajiru fil ardi wabtagu bi fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum in an gama sallar juma'a da an ce me idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi ta kace wa zarul bay ku bacci nikayya amma an gama fa wannan ya halatta a je a yi cinikayya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu kuma haka yace a wata ayat ce wabtagu inda Allah rizqa wa'buduhu washkuru la kaga a ce ku ne Allah ne yace ku ne ma arzikin nashi ne amma ana a kwanta ki ne ma arziki huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dalulan sai ce famshu ku bi sassan kasa ko ina ya tabbatar muku da kasan nan gata nan ya hore muku zalulan ku je ku nemi arziki ba a neman arziki a kwanci a ɗaki sai an fita to kaga Allah shi ya ce ku nema kuma ya lamunci in kun nema ya ce arzikin nasa ne zai ba ku to shi ne mala yace ilayhin al asbabu fi kulli ka'id an ce ka je ka nema arziki ko zaka ce aina ake nema a wajen Allah amma ka rike sababi ai zuwa ga Allah ne in al asbabu sababin ke tikewa shi ke bayarwa fi kulli ka'id a cikin duka wani al'amari wa minhu jami'ul amri duk al'amari na Allah ne yunhi wa yabtadi shike faruwa kuma shike ainihin ainihin wato kare shi komai a hannun Allah yake saboda haka yace yu'alliqu atma' al-anam bi maktabin lahu yarkabuna al-hawla fi kulli maqsadi Allah da yake ku fita ku nema kuma sai ya sanya ɗabi'a ta san abin duniya a zuciyar ɗan adam shi ne yake yi allikul asma'a al'anar bi maktabin ya sanya ɗan adam da kuɗayin ne abin duniya dan me inda mutum bai da kwaɗayin an cire maka kwaɗayin to me za ka yi kanka nema da kawai ka za kwance ka za ka yi ba za ka nema amma da aka sa maka fama shine san abin sai yace yarkabuna alhaula fi kulli maqsadi shi yasa dan adam yake hawa dukkan wata masifa alhaul dan me fi kulli maqsadin ya nufi ko ina ya je nemo arziki kaga Allah yace ku je ku nemi arzikin kuma yasa sa muku san me arzikin saboda haka shi yasa dan adam yarkabuna za zaga mutane suna hawa dukkan wani wato ini na halaka na waye amma ba sa damuwa dan inda ba su da kwadayin ba za su je su nema ba sai kulli maqsadin a duk inda ake nema suna fita su nema yahunu ala hada istihamun bi nafsihi yana yin sauki ga mutum yahunu ala hada duk mai san arziki zai masa sauki istihamun bi nafsihi ya jefa kansa wato cikin rinzi wa hada bi malin ragbatan fi tazayyudi gashi dai yana samun dukiyar amma yana so ya kara ta har ma ya jefa kansa cikin me cikin rinki da kuma hatsari don ya tara dukiya ragbatan fista tazawid don ya kara ya kuma karawa liyati bi arzakin ya'izzu a ila ajizin anha badi'in bi markadi liyati bi arzakin mutum idan ya fita wato ya fada cikin nema cikin inda ake wato ake jefa rai watakila ma abin yana da hatsari amma ya yadda ya fita ya arzikin liyati bi arzakin ya yi haka ne don ya zo da arziki ya izu husulu ha wanda arzikin ba a samu ya wato yana da wahala a samu arzikin ila ajizin an ha ga wanda yake kwance a gida ba a samun ana kwance in bi markadi wanda yake kwance a makwancinsa arzikin ba zai samu ba sai an yi mai sai an fita an yi ikhtiham an yi wato rinzi an fada cikin wahala sai ce fa subhana man abda fa atkana sunahu sarki ya tabbata ga Allah man abda fa wanda ya halitta dan adam ya kyautata halittarsa wa jalla ta'ala an abasil mulhid kuma Allah ya daukaka jalla ma'ana ya buwa ya daukaka ta'ala an abasil mulhid ga mabarnata suke cewa babu Allah to in ba Allah duk wannan abin da yake farawa yake yi kenan da halitta nawa ya halitta mulhidai masu cewa ba Allah duk wannan duniyar da aka halitta wannan rana take faduwa ta fito ba taba saba ba wannan yadda ake ruwan sama ake duk wannan abin da ke gudana ba wanda yake yake nan babu Allah yake to lalle Allah ya daukaka gabarin ainihin barnan waɗannan da suke cewa ai babu Allah su mabarnata ne yanzu duk abin da malami mana bayani ya halitta dan adam kuma ya sa masa san arziki kuma ya hore masa arzikin duk wahalar da ake dan adam baya ganin ta daren tsiduwa ne ne ba a daina fita neman arziki ana yaƙi wasu na neman arziki a cikin yaƙin ba saboda mai ɗabi'a ta ɗan adam haka Allah ya halitta sai ce Allah ya tsarki ya tabbata ga Allah da ya halitta wannan halitta mai ban mamaki da kwaɗayi da san arziki duk da cewa ana yaƙi amma haka zai ratsa zai yana tsaida wa mayaka da abin nan kuma gashi yaƙi yaƙi amma shi bukatar sa ya samu arziki zai cewa ana wahala in an hau mota an yi dogo tafiya ana kaza a kai kyale wani kaza sai ya hau ya tafi dan mai dan neman arziki kaga wannan yana daga cikin wato kudura da kuma azama da hikima ta ubangiji subhanahu wataala shi ya aje arzikin shi ya alci dan adam ya sa masa kuma san arzikin yake fita yake neman arziki to shine ma da yake cewa duk wanda yace babu Allah lalle wannan mummunan mummunar hanya ya kama kuma abin da ya faɗa ɓatacciyar magana ce to in ba Allah wa ya halitta dan adam wa ya halitta duniya arzikin wa ya halitta kuma wa ya ta dabi'a ta san dukiyar har dan adam yake fita yake nema shi yasa yake fa subhana man abda fa akkara sunahu sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halitta ya kyautata halittarsa shine dan adam da ya halitta kuma ya sa masa wannan dabi'a ta san abin duniya yake fita ko ina yana neman arziki wa jalla ta'ala kuma Allah ya daukaka an abatil mulhidi game da barnar da mulhidai suke ta wai babu Allah to in ba Allah duk wannan abin da yake gudana wa yake yi to shine malai raddi gare sai yace Allah ne yake yin wannan shi ya halitta dan adam ya yi sa masa ɗabi'a kuma ce je ka nemi arzikin na aji amma in ka kwanta ba ka samu arzikin shi yake sabbaba sababin in ka fita sai ibaka na ci ne arzikin amma kuma in ka kwanta ba za ka samu ba shi yake ba da arzikin ka rike tarbi ka kwana ka rufe abin da shiga masallaci ka rufe kai ta ya Allah ba na arziki ya Allah kana da ba za ka samu ba in kana so in ka ce Allah ba na arziki kuma sai ka fita kasuwa sai ka fita sana'a sai ka auka cikin hatsari iri iri dan me kuma sai Allah ya baka to yace Allah ya ɗaukaka mai hikima cikin al'amarin da ya sabbaba sababi kuma yace a fita a nema shi zai bayar zamu dakata nan saboda lokacin insha Allah darfi na gaba sai mu ƙara shi wannan fasali abinda muka karanta Allah ta'ala ya amfani da mu da shi tun tuma sai Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum